Kaunataccen Ubangiji godiya ga Allah Uba da ya nuna mana wannan rana ranar Litinin kwana wata goma sha bakwai cikin watan Yuli shekarar dubu biyu da ishirin da uku. Mai kwantar da guguwa kashi na ɗaya, mai kwantar da guguwa kashi na ɗaya. Inda aka ba mu karatu yana daga Markus Sura hudu aya talatin da biyar zuwa arba'in da ɗaya. Markus Sura hudu aya talatin da biyar zuwa arba'in da ɗaya. A ran nan da marace ya ce musu, mu haye can ke tare da suka bar taron suka tafi da shi cikin jirgi waɗansu jirage kuma na tare da shi sai babban hadari hadari mai iska wato guguwa ya taso rakuman ruwa ko taguwar ruwa kuma na tafan sama cikin jirgi har jirgin ya cika da ruwa yesu kuwa na daga ƙarshen baya na jirgin akan matashin kai yana barci. sai suka tashe shi suka ce masa malam za mu hallaka baka ko kula ba ko sai ya farka ya tsawata wa iskar ya kuma cewa ruwan cekun su yi shiru sai iskar ta kwanta wurin duk ya yi tsi ya musu don me kuke firgita haka har yanzu ba ku daban gaskiya ne sai suka tsorota matukar tsoro suka ce wa juna wani irin mutum ne ke nan kuma wanda har iska da ruwan ce kuma suke masa biyayya bari ubangiji Allah ya albarkaci karatunmu amin ayar hada cewa na daga yaya sura biyar aya takwas yaya sura biyar aya takwas yesu ya ce masa tashi ɗauki gadonka ka yi tafiyarka yaya sura biyar aya takwas yaya sura biyar aya takwas yesu ya ce masa tashi ka ɗauki gadonka ka yi tafiyarka bari ubangiji allah ya ba mu fahimta amin mai kwantar da guguwa kashi na ɗaya mai kwantar da guguwa kashi na ɗaya kaunakeken ubangiji menene guguwa a zahir guguwa ta da hankali ne na yanayin da iska da wasu ko haɗe da abubuwa masu zuwa. Almasali ruwan sama, dusar kankara ko kankara da kanta wato nan ce dusan kankara akwai snow kenan, akwai kuma kankara da kanta, akwai kuma ruwan sama mai kankara, ruwan sama ne haɗe da kankara, ko tsawa da kuma walkiya. A alamance duk da haka guguwa wani tsari ne na yanayi mara kyau wanda zai iya haifar da asara guguwar rayuwa tana cikin rukuni daban-daban wato guguwar rayuwa na nan daban-daban a fanni daban-daban za su iya zama cikin jiki ko kuma cikin ruhu ko cikin tunani ko kwakwalwa ko kuɗi ko abu ko siyasa da sauransu. ta Ubangiji a cikin nasinmu na yau, wato Marku Sura hudu aya talatin da biyar zuwa arba'in da ɗaya, Marku Sura hudu aya talatin da biyar zuwa arba'in da ɗaya, mun karanta game da tashin wani babban hadari, wato guguwar ruwa da zai iya kife jirgin da Yesu da almajiransa suke ciki. Mai kwantar da guguwa duk da haka ya ba da umarni cewa guguwar ta tsaya cik kuma hakan ta kasance. ta Ubangiji a yau za mu yi nazarin guguwar jiki ta fuskar rashin lafiya wato guguwar jiki da ta shafi rashin lafiya. Ina addu'a cewa duk wata guguwa ta rashin lafiya da kuke fama da ita ta kwanta yanzu a cikin sunan Yesu, amin. A cikin labarin da ke bayan ayar mu ta yau, a Yahaya Sura biyar aya takwas, Yahaya Sura biyar aya takwas inda Yesu ya ce wa wannan mutum mara lafiya cewa ya tashi ya ɗauki gadonsa ya tafi, da ya yi fama da rashin lafiya tsawon shekaru talatin da takwas. Guguwar jikinsa ta yi tsawo har ya ji zai mutu a bakin tafkin Batseda. Duk da haka a wannan rana da ya ci karo da mai kwantar da guguwa, wato Yesu, sai labarinsa ya canza. Yesu Kristi mai kwantar da guguwa ya tambaye shi, Shin za ka warke? Yaya Sura biyar aya shida, yaya Sura biyar aya shida, da Yesu ya gan shi kwance ya kuma sani ya daɗe da wannan halin sai ya ce masa kana so a warkar da kai kaunacecen ubangiji Allah maɗaukakin sarki yana tambayar ku a yau shin ana so a warke idan ansar ita ce i to dole ne a cika sharaɗin samun waraka wato sharaɗi mun ce sharaɗi shine condition dole a cika sharadin waraka warkarwar Allah ita ce abinci da ake nufi da ‘ya'yan Allah da shi, wato waraka irin warakar allantaka abinci ne na ‘ya'yan Allah. Idan muka dubi Mati Sura goma sha biyar da shida, Mati Sura goma sha biyar da shida, ya amsa yake ai bai kyautu a baiwa karnuka abincin ‘ya'ya ba, mun tuna da matar da ta zo gun Yesu tana kuka, tana neman a warkar da ‘yarta, amma da yake ita ba, ba ya ce, Yesu ya ce mata wannan abincin ba na karnuka ba, amma sai ta amsa masa ta ce, I gaskiya ne, ba abincin karnuka ba ne, amma abincin ‘ya'ya ma yakan zuba a ƙasa, har ma burbuɗin kannuka sukan samu su latsa. Yesu ya ce bai taɓa gan irin wannan ban gaskiya ba kuma ya ce mata ta tafi ‘yarta ta warke. Don haka mun fahimta cewa waraka abinci ne na ‘ya'yan Allah. Saboda haka dole ne a tabbata cewa an sake haihuwa wato an karɓi Yesu a matsayin mai cetonku da gaske domin dole ne a gafarta muku zunubanku kafin a mori wannan albarka albarkar Allah da za ta kwantar da guguwan rashin lafiyarku kaunatattun ubangiji abin nufi a nan shine duk mai neman waraka ko da wani irin warkewa ake nema to lalle sai an fara da karɓan Yesu Kiristi da samun ceto kafin a samu wannan waraka da yake mun ga cewa warakar lalle abincin ‘ya'yan Allah ne. Sa'ad da Yesu Kristi ya so ya dakatar da guguwa a matashin da ke fama da nakasa. Littafi mai sarki ya ce a Matthew Sura tara aya biyu, Matthew Sura tara aya biyu, sai aka kawo masa wani shanyayye kwance a gado. da Yesu ya ga ban gaskiyarsu sai ya ce wa shanyeyen ɗana ka yi farin ciki an gafarta maka zunubanka mun ga cewa ya fara da gafarta masa zunubai wannan yana nuna cewa a tuba daga zunubanku kuma ku nemi gafarar Allah idan kuna so ya kwantar da guguwar rashin lafiya a rayuwarku yayin da kuke sauraron kiransa a yau kowace guguwar rashin lafiya a rayuwarku za ta ƙare yau a cikin sunan Yesu amin bari ubangiji Allah ya tabbatar mana da haka amin kaunataccen ubangiji an mai da hankalinmu ga wurin addu'a kamar haka ya uba na karɓi waraka na a yau a cikin sunan Yesu amin maimaitawar addu'a ya uba na karɓi waraka na a yau a cikin sunan Yesu amin kaunataccen ubangiji mutuna fa a waraka ba wai sai mutum bai da lafiya kawai ba in kasuwanci bai ya tafiya daidai wannan ma rashin lafiya ne in ana rayuwa cikin talauci wannan shi ma rashin lafiya ne Don haka rashin lafiya yana nan ta fannoni daban-daban kamar yadda muka ga cewa guguwa tana nan ko cikin jiki ko kwakwalwa da sauransu. Bari Ubangiji Allah ya ba mu fahimta, amin. Kalmomi da muka ci karo da su a yau na kasa wato disability wanda bai iya yin abin da ya kamata ya yi za a ce ya na kasa. disability. Haka kuma mun ci karo da taguwa, taguwa, taguwa shine wave. Uh, wani kalma na taguwa ita ce rakumin ruwa, rakumin ruwa. Amma yau da muka ci karo da taguwa, mun ga taguwa za ta fi daɗi da kuma sauki akan rakumin ruwa. kaunacecen Ubangiji karatun bishara da muke cikin tsawon shekara guda domin mu kalmasa karatu a shekara, muna cin gaba da ishaya Sura tara har zuwa Sura goma sha ɗaya. Karatun bishara da muke yi a cikin shekara guda muna cin gaba da ishaya Sura tara har zuwa Sura goma sha ɗaya. Kaunacecen Ubangiji godiya ga Allah Uba da ya nuna mana wannan rana, bari ta zama rana mai alheri mai albarka mai wadata. sai kuma gobe dan Allah Ubangiji ya kai mu za mu sake mu ji wata fassara war salam ba shakka gun za kai da wurasu